kamar ki kin ganki fa to me ya faru da yanayi na kin ganki fa kike kiran ke ce matar Alhaji Sa'adu a haka ya ganni ya tsallako ya zo ya aure ni miji na celebrity amma yana da masoya da yawa amma duk masoyansa babu wacce yake kauna iri na tunda ya aure ni ya aji ni a gidansa kin ga dan Allah dakata kakki rena wa kanki hankali domin ni ba zan ce zaki raina min hankali ba kin gane kanki zaki raina wa hankali a ce Alhaji Sa'adu kamar shi celebrity director producer a ce ya rasa mata da zai aura sai ke kin ga ki dakata da wa'annan kalaman naki domin kar matarsa ta ji ki yi wa kanki akan aikin da kike yi a cikin gidan nan kin gane wanke wanke da sharar da kike yi ki adana kalamanki Fatima yanzu yanzu ta kenan jaka kawai na ajiye nake tunanin zan jan ɗauko ki kawai sai na ji mure ki fatima lafiya lafiya na asabe dama kana garin nan allah a radin allah ku rinkwasa fatima ba na garin nan sakkowa ta ke nan yanzu ina shiga na ajiye jakata zan zo da kawai kawai sai na ji mure ke katsan sa'adu <laughs> ko na sa'adu zan ce ne angon Sa'adu. kai kai matsala ta ka yusuf kenan ana gaba kana dawa baya ya haka alaji kai ga zancen da ake kai kuma ka tafi wani guri na daban to wani zance mutumi na kaga inda kake fari kuwa Allah ban taba sanin fari bane ke sai bana to an zo wurin zaka ji dalilin sirrin wannan farin abu na farko magana ta gaskiya kaga sa'adi wato al'amarin ya ɗore manka ban taɓa tsammanin haka take ba Shin da zan aure ta kuna ta cewa wani waye waye da sunansa na ce da ku na fa yarinyar nan fa sa'adi anya ba ta karkara ba ce kuka ce min wai ai zamani ne sai ga yarinya ta zo min gaba ɗaya ni a wani hausa ne alhaji girki ba za ka sami irin wanda kake so ba sannan ita ga ta gaba ɗaya lamarin ta ba ta ganewa a gigice da ita al'amura wasu iri sai ka zo gidanka kana tsammanin eh, za ka zo ka tarar da abinci irin wanda kake tunani lafiyayye kana zaton za ka zo ka tarar da gurasa malam sai ka zo ka tarar da burabusko kuma burabusko amma an yi maka shi kamar tuwo abu a jure haba alaji ai kaga lamari gaskiya dole ya kwabe na iya yi na na garin nan fa al'amarin na tafi gaskiya sai addu'a gaskiya fa ta fice min aka to yanzu misali a kai kan irin a cikin tunaninka me ka ɗauka a mafita to mafita ita ce sirrin wannan farin nawa da kake magana yawa da ka gani na murmure ina sakatariya ta juli juli juli <laughs> a wallah kamar dariya to juli ko julius ta yi mutumi na eh, zan yi julius ma ana magana juli kana magana katin katin a to kuma juli fa na jika ce ya eh, wani julius julius mun da julius aga howa na sani juli da allah bar magana wani julius eh, juli to to yarinya ce ga gaya maka na dauke ta aiki ashe da yarinya za ta yi aiki a amfani guda biyu haba alaji a yin gaya maka na zo gurin na yanzu gaba ɗaya kwanciyar hankali na ta rayuwa to ina gurin juli ka ce yi za ka yi da ofis da wuri amma dole yanzu samu kun zo ofis ba ashe juli ce wato kai dama ne ta bangaren ciki ne ai ni to dama ce a nan ta fara samun matsala da ni <laughs> duk wanda bai bani abin da cimbi na yake da bukata ban ji dandano to dole bai samu damuwa da ni gaskiya dandano gaskiya na samun kariya alaji a to to yanzu dai gaskiya abin da nake shawara ina ganin juli zan dauko afka a gidan nan kawai to amma misali tambayar da nake so ma'ana shi ne kasancewar ba a ƙara aure don a gyara aure duk lokacin da ka auri wata mata kake tunanin cewar wai ka auro ta ne domin ka gyara gidanka to wallahi tallahi ka haɗa kwaɗo dan idan suka haɗa kai <laughs> Allah sunan ka sauri sai dai kana tafiya kana zance kai kadai Yusuf ni fa gaskiya ni ma kake karo ga zamu lissafi no ba shawara ka ba ni ma nake baka shawara try to understand ma to ina ga yarinyan nan dai abubuwan da na rasa da na rasa sa a gida yanzu nan nake zuwa da riske su to idan na ɗauke ta na kai ta gida ba fa cewa fa ne zan sallama su Adam ba a'a zan karu da Juli ne kai anya abincin da ake maka ba dan maka barbada ba kwa <laughs> ni fa ina zargi a um, to an bada taimakon ko a to ai abu ne da mamaki kawai lokaci ɗaya ka rikice juli juli kar ba kana can gida fa kana bacci ka san mutum ne taka da zafin kishi ka zo kana <laughs> juli juli wato abin da nake so zan yi dama dai ina ta dan babbasarwa dai haka dai to amma na lura ita kanta yarinyar akwai abin a tare da ita kuma kaga tunda dama ba irin ta mace ta nan ba zan yi kokari a satin nan insha Allah in kora bayanai na san karbewa za ta dai <laughs> da haka ci mana da zo na ga mani da ta na zo na lafiya yanzu na yanzu na fuskace da ka sa gaba ah, ka zo gida kana tunanin zaka tadda ah. abinci mai kyau sai ka tada dan malele komai da yaji eh, eh dai bari akwai yanayi bari da ina so zan dan same ta dama ita julin ban ma ba ta fuska ba tukunna amma dai ina ganin asatin nan komai zai kankama alaji haba ai da ka zo juli ba za ma ka taba cewa ma kana yi abin nan ba anya da ma julin nan kai ko kai da ma tana na tana dan farbaki tana dan kai ma farbaki ta zo to Allah ya karbi ta zo da shegen girki alaji ka san wai amin ne ba alaikum. Wa alaikum. Ba Allah lafiya? Hajiya. Lafiya? Wallahi wannan ya zuwa hajiya. Me ya faru? Hajiya, ɗanki gali. Shi da abu ga tashi suke ta dukana. Ya ta duka kamar Allah ya kwazo mene musu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni hajara na shiga uku. Wannan yaron ba zai dubi maraicinsa ba? Kaga. Bawan Allah dan Allah dan Annabi. Kai haƙuri. yaron nan maraya ne wallahi ya ba zan iya ba wallahi zan iya sanda wannan illa da suka baka gaje gurin hukuma ai mun shiga uku hakuri zan baka bayan Allah yaron nan maraya ne bai da uba wallahi ni kadai na rage masa a duniya ai ba ya kwani da maraicinsa in da na aiki da maraicinsa bai zai ga ta iska su tarukun su ta duka ban san hawa ban san sauka dai musu kaga bawan Allah ka yi hakuri zan dauki mataki wallahi yau gali in ya zo cikin gidan nan Allah ni kadai na san abin da zan masa sai Allah zan dau mataki ko kwara a kan shi wallahi abin da ya sa ma nan so da ganin haƙƙin makwantaka ya sai bari fara gamu kafin je kun yansa amma Allah tun a can ma zan shi kun yansa Allah dan Allah dan annabi kai hakuri ya hakuri kaga tsaya in baka in baka wani abu ka je ka rage zafi ina kuma. ya hakuri har ba ka ga kun tsaka ba ga ga ta ga kun yi wannan tarihi na ba. da wayo Allah da wayo daɗi ka sheri ikon Allah yanzu dan Allah dan annabi dan asaba wai Ibrahim dan Allah Ibrahim da kaka eh. wai menene haka yaya zan zo dinga gaya maka matsalar gidana game da iyalina Ibrahim ka dinga yaman dariya menene haka me yake faruwa me ya same ka haba Ibrahim ni ne ba kake wa dariya akan matsalar iyali na ne ne haka dan tsaya ba ne, dan dakata da asabe dan ba ni lokaci ka dan yi dariya da Allah <laughs> wato ka abin da ya ban dariya wai abin da ya ban mamaki wai dan asabe yaushe aka yi bikin nan har ka fara zuwa kana cewa wai an samu matsala to ni yanzu dan Allah abin da ma nake so da kai ƙara samun bayanin nan da ka fara mu wallahi labarin nan akwai daɗi ba zan gaya maka ba ba zan karasa maka ba ni yanzu abin da nake so ba wani abu na zo ka gaya mu ba ni kawai Ibrahim a bani shawara yaya za a yi ye ina zaune kawai sai yanzu kawai mata ta dawo kuma kai na zo na ga ma gindi duwawu wuya kwabu da kashi kawai kana ta dariya ya da manwale kawai ni ka gaya mun abin da ya kamata a yi kawai shikenan wai ya fa kake mun wai dan asabe dan asabe wai shi iya damuwa ne da kashi bai yi damma damma ba ai ya kamata a ce ya yi dama-dama a ce sun yanzu tun yanzu ka zo ka fara ce mun wai kaza da kaza da kaza da kaza to kuma sai aka yaya na gaya maka ne na ga wanda ka dawo ta ma nema suke saɗe mun kai su haɗa kai ni kawai shawara nake nema ba wani abu na zo ka gaya min ba kuma aka sa ana gaba kana man dariya sai ka ce shashashan madina ka ƙara ka sai magani ka yi haƙuri Ja na ga ki ba wannan bane bane hajiya ba ni ce matsala ba hajiya. Dan ma. Iri kirji ba. Ji ji dan Allah dan annabi dan arzikin manzan Allah ka yi haƙuri sallallahu alaihi wasallama ka yi haƙuri bawan Allah hajiya ka taimaka min ka rufa min asiri ka yi haƙuri hajiya an ba kai shi kun yan sanda ba gaba su miki wanda ya wanda ya su janyo abun ma su da daure ki ma bawan Allah an ka kai mu gurin yan sanda me muke da shi da zamu ba su a yanzu ta kan mu fa muke yi kai ma bata maka lokaci za su yi ka karbi wannan ka je ka kara kai magani Allah i baka lafiya shi kuma in yazo zan dauka kwaran mataki wallahi a shi gobe ko wani aka ce kuma yi wa haka ba zai kuma ba kai hakuri ba Allah gaskiya hajiya gaskiya hajiya wani kin hada da annabi wallahi hajiya da sina da gun sa sallah ya hakuri wallahi sina da an bi mun haƙƙi Allah baka wallahi sina an bi mun haƙƙi ba Allah Allah baka hakuri kawai kira. kawai da yake haɗa da karina da Allah ba su ma adalci ba amma kai hakuri Ina dan arzikin manzon Allah ka hakura ka karbi wannan ka je ka sai magani da shi zai zo shi kuma zan dau mataki a kansa kai hakuri gaskiya hajiya dai kawai kin ce dan annabi na amma wallahi ba dan annabi kin wallahi da sun yaje ba komi ka hakuri Allah baka hakuri ba Allah Allah ya sauke Allah dai ya kiyaye na gaba oh ni hajar ai ko gali yau wannan dubin a jikinsa qur'ani ko ya ban dubu na ko ya ci malabar uban shi a gidan nan tabbas wallahi ba zan yi asarar dubu ba ai shi ya san ba na asara zai zo ya same ni shawara kake nema shawara nake nema to wace na baka da ai shawara ita ce dai wanda na baka a da idan teburin nan yana magana zai baka zai baka bayani haba dan asabi wurin teburin na zo wurin kafa na zo ya zaka dingo teburin yana magana dan asabi duk abin da ya kamata a baka ta shawara na baka wallahi bari in gaya ma wani abu matsala yar kaɗan ka fara gani yanzu wai kai ganin da kake nan matsala ce ai yar kaɗan ka gani a cikin matsala dubu da zaka haɗu da ita a nan gaba ibrahim addu'a ma kake mun abin da zan tara gabe na yanzu ibrahim wai da hankalinka ma kuwa ibrahim a cikin matsala fa nake ba haka nake nufi ba dan asabe ba na so makota su ji ka gane abin da nake so in sanar da kai shi ne, shi an bar gini tun ranza ne ka gane abin da za ka yi ne tun da ba yi ba sai yanzu kake so za ka gyara ai ba zai yiwu ba don haka a shawara guda ɗaya ce ka je ka ci gaba da haƙuri ko ba haka ba abin da za ka gani nan gaba ba? in ka gani shi ba ka ci gaba da haƙuri eh a ƙara yin haƙuri dai <laughs> Ibrahim kana zancen makota za su yi min dariya za kai kada mun dariya to makota su ji su yi min dariya mana tun daga shi kai kai mu yanzu ni ba zan babu wani abu da za a iya yi dan asabe ni fa ba abin da zan ce ma yanzu sai dai in ce ma a yi haƙuri a ci gaba da haƙuri a ƙara yin haƙuri <laughs> ka gane ko shikenan eh shawara kake nema tambayi tebur wataƙila zai <laughs> baka kaga ta asabe Kawai mutane suna ban mamaki. Abu ne na zahiri ka ɗauka kai amfani da shi ita gaskiya guda ɗaya ce idan ka ɗauka kai amfani da ita shi kenan. Amma yanzu ka dawo za zan zo dubiya zan zo ga amarya. <laughs> Allah ya kyauta bari shiga daga cikin ni ma na gali ya na ganka haka kana cikin damuwa kai kullun damuwa damuwa damuwa a badan Allah abokina wallahi ina cikin wani tashin hankali me kuma ya faru na rasa ta yadda zan bullo wa kamar me fa mahaifin sadiya ya tare ni ya same ni karo na uku kenan ya ce ya ce in je a turo magabata na har yanzu na ki turowa kuma na je na sami inna da maganar ne mata magana inna ta ita fuskance ni ta inda inna take shiga ba ta nan take fita ba ka bi da hanyoyin da zaka bi wajen ganin ka shawo kan inna kuwa wallahi abokina nayi nayi iyayi na inna ta ki fuskanta ta ta ki fahimta ta kuma ni ba ma wannan ne fi damuna ba wai wannan tsohon wanda rannan na ganshi da sadiya har muka je muka mai rashin mutunci wai shine mahaifin sadiya dama ya tura wai ya je nemi auren sadiya in har ban fito ba wai shi za a ba sadiya wannan dunkulallen takadirin mutumin shi zai bata wallahi anas shi zai bata wallahi anas aka yaka ba adalci ba ina za ta kai wannan mutumin anas yanzu me mafita gali tsalle fa za ka yi fa kadiri ba ka nuna mata cewa fa gaskiya kai fa auren nan kake so saboda nan nan fa kana kallo fa dan gidan Alhaji Muhammadu bai kai mu ba ma amma an masa auren nan kuma iya zaune Anas ina hanga wani abu ne ba na so ta sanadiyar auren nan in bijirewa mahaifiyata kuma fishin mahaifiyata da ɓacin ranta zai hana ni walwala da kwanciyar hankali duk ɗa na gari inda yana so ya ga farin ciki da ci gaban rayuwa sai ya bi iyayensa anas ba na so ta sanadiyar maganan nan in na tafi shi da ni eh to haka ne zancen ka dutse ban ce dama ni ma fa ka bijire mata ba amma dai ka yi ƙoƙari dai ka bi sigogin da zaka ka bi ka lallaɓa ta ka shawo kanta ka san uwa da ɗa ba wanda yake shiga tsakaninsu sai ubangiji ka je ka kwantar da hankali ka abin nan dai in Allah ya yarda za ta yarda kuma wai abin da ma ni yake ban mamaki wai inna wai ta ni wai kamar ni wai ban isa aure ba wai ni yaro ne Anas to wannan ta ne hakan dai zaka koma wajen nata ka yi ƙoƙari ka tattaushe ta ka tattaushe ta ka san yadda za ka yi in Allah ya da ta haƙura ta yarda Anas ina so ka taimaka mani wallahi Anas ina son Sadiya ina son Sadiya fiye da son da nake duk wata mace a duniya Anas farin ciki na da walwalata da jin daɗin rayuwata shine na auri Sadiya Anas idan na rasa Sadiya wallahi na rasa farin ciki na har abada Anas kuma ƙarshen rayuwata ni ma ba zan iya zama ba kaga gani kai haƙuri in Allah ya yarda ni abokinka Anas zan yi kokari wajen ganin na tabbatar da auren ku in Allah ya yarda gaskiya ne na gode abokina shi yasa a duk kullum ina alfahari da ku a matsayin ku na abokai. don ba ku taba bani gurguwar shawara ba sai dai ku ban shawarar da zan samu ci gaba ina neman alfarma ta biyu a gare ku ina so ku taya ni da addu'a idan kun yi sallolin dare Allah ya shiga lamari ya dafa domin wannan abun ba karamin abu ne tunkaro ba anas addu'a kullun yin ta miki sai dai mu ninka mu ƙara ninkawa akan wacce muke in Allah da za mu ƙara yin addu'a wajen ganin Allah ubangiji ya cika burin nan namu kai ma ka angwance za mu tabbatar da wannan nagode insha Allah Haba Sa'ad, menen maka ne wai? Yanzu Sa'ad har kiyayyen ta kai ga kai da kanka ke shigowa kicin ka zo ka yi ci da kanka. Shayin ne ba za ka iya ka tashe ni a bacci in zo an dafa maka shayi ba sai ka shigo kicin da kanka. To, common tea, tea wannan sai na tashi ki, bacci kike ne dole sai na tashi ki, zan iya dafa kayana da kaina ba. Me a ciki? Ba aiki na ba ne? Ba matarka bace ni? duk ba wannan magana ba kin tuna yanzu karfe na ko karfe uku na dare ne kana iya tasa na in zo in dafa maka ci to bacci ma ni na kwantar da ke ba ki kika baccin ki ba idan da ba bacci kike ba ya kamata cikin san dawowa ta kuma na ina da bukata me sai na ta ciki ki baccin ki mana in dafa kaya na in sha ba na abu nake da bukata ba ti ne kawai zan dafa abina in sha in bacci shikenan kawai ba? yanzu ma har wai abin ya kai ga wata mace za ta zo daga wani guri ta zo ta ci min mutunci a cikin gidana ka turo ta ta zo babu abin da bata gaya min ba ta ce min kaza ma ta zage ni ta ci min zarafi ba abin da matan nan bata gaya min sai kina da mugun matsala na fa gaya miki fa na fa gaji da halinki na fa gaji da irin wannan lamarin fa wai ke wai ba kya tunda cewa tsakanin da ke akwai tazara ne akwai bambanci ba fa sa'anki bane bane ba fa akwai tazara mai nisa tsakanin da ke ki gode wa Allah ya baki ni amma saboda tsabar shirme da wuka ki zo ki rika ma abu yanzu na dade da dare ina jin bacci kawai ki zo ki sani a gaba kina mun magana wani wani waye da sauransu ki zo ki tsare na a kitchen nan koti ne in wani ba aka yi miki anan zan miki maganin matsalar ba za a ga miki ba tsoron ki nake ji kin ji kalmar ki ko wai na turo saboda ke baki da lissafi ni ne ma na turo ta saboda bani da aikin yi sai kawai ɗauko ta zo ta ce ta gaya miki wani abu in zan miki wani abu sai na turo ni ni zan miki da kaina ban isa ba ne ne miki Kake rike min shirme? Akwai tazara a tsakaninmu. Ke ma kin san haka? Ni kake gaya wannan kalma akwai tazara tsakanina ni da kai. Kana mijina. Ina gaya maka wata mace ta ta ci min mutunci a gidan nan. Baka ce komai game da ita ba amma cewa kake wai tsakana da kai akwai tazara? Zauna ki ta yana na haƙura da shan cikin ba. Kar ki biyan bacci zai. wanda ya ɗauko ki ya kawo ki nan cikin gidan gidana ne kuma nan da kike ciki ɗaki na ne kin ji ko oh ke ce tsohuwar matan nan tashi ita ce ita ce to ai bari ma ki ji in faɗa miki duk wani abu da duk wani abu da wani kisisi na da menene da makirci da kulle-kulle ba wanda ban sani ba kin je kin gama yawon albasanki yawon tallan albasanki a bakin titi an aura mishi ke bari ma ki jin faɗa miki na ce ko hajiya ta matsa an aura mai an mai auren dole shine yanzu zaki dawo oh haka ya gaya miki ya wuce wai to bari ki in faɗa miki me yake sa wani irin yaro ne wannan hmm? shi kuma irin nasu tsarin kenan abin da zai yi kenan shi kenan dan zaka yi mata bi sai ka zama makaryaci wannan fa shine makaryacin namiji ka buga nan ka buga nan shine alheri